الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka a don ci gaba da karatun littafin mu na ahkamul jana'iz littafin da ta fara malaman hadisi Muhammad Nasiruddin Albani ya wallafa yau muna ga wata sha biyu ko sha uku yau muna sha uku ga watan bakwai hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a har yanzu muna nan a babin da yake magana akan ma ya juzu lil hadirina wa gairihim abin da ya zama ja'izi ko ya halatta ga waɗanda suke halarce mutum ya mutu da kuma wasunsu wanda ba ba sa gurin kuma mun karanta hadisai guda biyu a cikin wannan babu malam yace al-thalith ana aisha aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala ala uthman ibn maqul wa huwa mayyit فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه أخرجه الترمذي وصحها والبيهقي وغيرهما وله شاهد بإسناد حسن يراجع في مجمع الزوائد ثم تبين أن فيه ضعفين انظر كشف الأستار وقد خرجتهم في الضعيفة ما لن يسي حديثي نأكو hadisi na uku a cikin wannan babi shi ma wannan hadisi an roito shi daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. lalle annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman ibn Maz'un ya shiga gurin Uthman dan Maz'un wa kuwa mayyit a lokacin ya riga ya rasu a lokacin yana halin mutuwa ko ya shiga gurinsa ya tarar da shi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa fa kashafa an wajhihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bude fuskar ah, fuska ta Usman ibn Maz'un da ya buɗe fuskarsa thumma akabba alai sannan sai sun kuya gare shi fa kabbala sannan ya sumbace shi wa baka daga nan ya kuka mana hawaye suka zo masa hatta ra'aitu dumu'a har sai da ma ga hawaye tasilu tana kwararowa ala wajnatai akan nan kundukuki ko akan kundukukinsa ba kunci ba nan kumatu na ko to akan kumatinsa in mun ba abinda malam ya faɗa a cikin babin shine wa yajuzu lahum kashfu wajhi al-mayyit wa takbiru wal buka'u alayhi ayyam wa fi dhalika ahadith abu uku malam ya faɗa a cikin wannan gaba Ya yi fuskan mutum bayan an rufe shi mun karanta a sai a baya mutum yana mutuwa abin da ake mai shine a lullube shi a rufe idan sa a lullube shi ko ba haka ba to yana wannan lullubar kai kuma sai ka zo to kana zuwa sai ka bude fuskar sai ka ganshi abu na biyu da zaka masa shine ka sumbace shi wannan ya halatta ba an ce dole bane yana babun ya halatta sannan abu na uku shine hawaye na tausayawa su fito daga cikin abin nan kuma wanda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan Usman dan Mas'ud Mala Albani yace wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi amma ya inganta shi amma tirmizi abin da yace ta ya hasanun sahihun bayan tirmizi ya kawo hadisi sai ce hasanun sahihun wanda wannan na nuna a gurin tirmizi hadisin ya inganta wal baihaqi baihaqi ma ya rawaito wannan hadisin wa kuma da wannan tirmizi da baihaqi sun rawaito wannan hadisin saboda ibnu majah ya rawaito hadisin haka hadisin ya zo cikin musnad na na imamu ahmad duk wannan sun rawaito wannan hadisin haka muna ganewa malam yace wala ku shahid bi isnadin hasan hadisin yana da shahidi da isnadi kyakkyawa a iya komawa littafin majma'u zawaid bayan malam ya hukunta hadisin da cewa hasan ne thumma tabayyana sannan sai hadisin ya bayyana anna fihi durfain yana da launi guda biyu ko anna fihi da'fain ko da'fain ko durfain Allahu alladhi khalaqakum min du'fin wata kirar Allahu alladhi khalaqakum min da'fin muna gane ba sai malam yace to hadisin yana da illa guda biyu Umbur kashf astar ka duba littafin kashf astar mujalladi na ɗaya shafi na 383 malam ma yace kai na fitar da wannan hadisin a cikin silsilatul ahadith sahihan da'ifa na fitar da shi a cikin wannan littafin hadisi mai lamba goma. anan malam bai yi bayanin illar ba amma abinda malamai suke faɗa na illar hadisin guda biyu na farko a cikin sa akwai wani bawan Allah da ya kira Asim ibn Ubaidillah ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab sunansa Asim dan Ubaidullah Ubaidullah dan Asim sayyidina Umar yana da Asim wannan dan Asim na sayyidina Umar sai ya haifi Ubaidullah da ya haifi Ubaidullah shi kuma Ubaidullah da ya haifi da sai ya sa sunan baban sai mai Asim to wannan bawan Allah abinda malaman hadisi ke faɗa mutum ne mai rauni da'ifi ne ibn hajar ya faɗi wannan a cikin at-taqrib imam az-zahabi ya faɗa imam al-bukhari ma da ya tayi sufa na tayi munkarul hadith tayi munkarul hadith zahabi ya kawo ya hakuta magana ta irin su ibn ma'in cewa shi asim ibn ubaidullah ibn asim da'ifi ne irin su ukaili a cikin abdu'afa haka dai malaman hadisi sun yi magana akan raunin shi wannan asim ibn ubaidillah ibn asim yana da rauni wannan shine illa ta farko illa ta biyu akwai na kira al-umari al-umari sunansa abdullahi ibn umar ya rawaito wannan hadisin dama wannan ya rawaito wannan hadisin daga da shi ma daga asim ya rawaito hadisin daga asim shi ma wannan illa ne saboda malaman hadisi sun ce shi ma da'ifi ne bayan ma da'ifi ne kuma ya saba wa Sufyan ibn Uyayna wannan yace illa guda biyu ta fuskar Asim da'ifi ne ta fuskar al'umari wanda sunansa Abdullahi ibn Umar shi ma da'ifi ne hadisin bai inganta ba muna ganewa da haka hadisi ne da'ifi hadisin da bai tabbata ba ina fatan mun gane الرابع عن أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشماه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن ابن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه وانظر ما سبق صفحة جيم a wannan hadisi na gudu malam yace daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala abi Anas Malik yace mun shiga wajen Abu Sayf ni da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi mun shiga gurin Abu Sa'id ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kana dhairan li Ibrahim alaihi salam in an ce az idan aka dauki yaro a kai shi shayarwa wani gida kaga ai matan gidan ce za ta shayar da shi kun gane matan gidan za ta shayar da shi to mijin mace shine dhairun mijin matar da take shayar da mutum shine zair ina fata an gane to shi Abu Yusuf ya kasance zair ne Ibrahim alaihi salam dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya shiga a lokacin Ibrahim a sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi Ibrahim sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya karbi annabi Ibrahim ya dauke shi fa qabbalahu ya sumbace shi wa shammahu ya shinshina jikinsa thumma dakalna alaihi da dare sannan daga baya muka ƙara shiga dai ni da annabi sallama wa ibrahimu ya judu bi nafsi mana ibrahim yana ƙoƙarin dawo da ransa ransa yana ƙoƙarin fita shine judu bi nafsi mana ransa yana rawa yana son ya fita ran yana kai kawo kafin mutum ya mutu yana zuwa yana dawowa yana zuwa yana dawowa na shine judu bi nafsi faja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tadrifan sai kawai idanun annabi sallallahu salama ya dinga zubar da hawaye idanunsa guda biyu dinga zubar da hawaye da haka faqala lahu abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye sai ya ce da shi wa anta ya rasulullah yace kai ma din ya ma'aikin Allah ji kukan mutuwa za ka yi. mana bayan ya hana kukan mutuwa kuma kukan mutuwa zai yi muna gane faƙala ya na auf sai ce ya kai ɗan auf inna ha rahma wannan hawayen da suke zuwa idan an yi mutuwa to rahma ne jin kai ne tausayi ne wannan ba laifi ba ne abin da aka ana shi ne laisa minna mallaka kududa. wa shakkal ba wa da'a bi da'awar jahiliya shine abin da aka hana ka ringa marin fuskar kana yaga tufafi kana ka shiga uka lalace dan wani ya mutu a ba haka amma babu laifi hawaye ya zubo domin tausayawa kuma dama manzala sallama ai mutum ne mai tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fabima rahmatin min allahi linta lakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzala sallama mai tausayi ne shi sa yace innaha rahma wannan hawayen da ga yana zuwa wannan jinkai ne da tausayi thumma atba'aha bi ukhra bayan ya ci ya faɗi wannan magana sai ya biyo bayanta da wata magana faƙal ya ce inna la'aina lalle idanu idan an yi mutuwa za su zubar da hawaye idan an yi mutuwa idanu ai suna zubar da hawaye ko ba haka ba wal qalba yahzan sannan zuciya kuma tana nuna damuwa tana yin bakin ciki tana damuwa wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma babu abin da zamu faɗa sai abin da zai yardar da ubangijinmu ma'ana sai abin abinda ubangijinmu yake so shi zamu faɗa dan an jarrabe mu da mutuwa ba za mu zo muna mun shiga uku mun lalace ya zan yi da rayuwata ba ya kaza kaza kaza ya za ka da mutanen da suna cikin mahaifinsa yake mutuwa su ya suka yi da rayuwarsu ya za ka yi da mutumin da ana haifarsa yau mahaifiyarsa ta rasu ya za ka yi da ya wannan za ka yi ya za ka yi da waɗanda iyayensu suka mutu suna ƙanana ya za ka yi da wannan ai kowa rayuwarsa na gurin Allah ai ya ce wa min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha allahu yarzuquha wa iyyakum arziki yana hannun Allah ko ba haka ba wa inna bi firaqika ya ibrahimu la mahzunun lalle mu wajen rabuwa da kai ya ibrahim muna cikin bakin cikin rabuwa da kai amma ba yadda zamu dole sai ka tafi saboda Allah yana da ka'ida ta walam yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun in kwana ya kare kawai za a tafi duk wani mutum da kake jin cewa baka san ya mutu babanka ne ko mahaifiyarka ɗanka ne ko kuma ɗan uwanka kwana ne kawai bai kare domin rai idan ajalin ta zo la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun in lokaci ya zo ɗan adam kawai zai tafi zai koma zuwa ga Allah wannan yasa ake san dan adam kullun ya ringa tunanin ayyukan kwarai ya tattala ayyuka na gari domin ranar mutuwa idan ta zo kawai zaka tafi ranar mutuwa in ka zo zaka tafi shi sa wata mutuwa sai ta baka mamaki sai ka ce yanzu na rabu da wani wannan bayan nuna ba zai mutu yanzu ba za ku iya rabuwa yanzu gobe ya zanto cewa an samu matsala ko a satin nan mun ga irin wannan mutuwa da ta Hassan Sa'id shi sa aka tuho da shi a mota aka kawo shi don a ga likitansa akan harkar ciwon kafa amma da karshe kuma bai wuna a garin ba sai kawai aka zare da a ranar yadda masu labari suke faɗa ya yi darasinsa da yake yi na asuba sannan ya toshi sa kullum ake so ka zama a cikin ayyukan alkhairi don ka cika da su kuma abin da ka rayu da shi a kansa za ka mutu in ka rayu akan yaudara akan yaudara za ka mutu in ka rayu akan gaskiya akan gaskiya zaka mutu dole sai ka yi kokawa da shedan ka hana shedan ya ya ya ya ya batar da kai domin ya ya ce sai ya batar da kai summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin yace da yawan yace sai na zo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu yace da yawan su ba za ka same su na gode ma ba Abdullahi dan Abba yace wala tajidu aktharahum muwahhidina ba za ka same su da yawansu suna ta ka ba shi sa Allah ya gaya mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir lalle shaytan a gare ku maki ne kuma ku rike shi maki yana kiran ɗan rindina sa ne dan su je su shiga wutar sa'ira bayan Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kaga shi sa'ir ne yake so a ji shi shi sa kullun shaytan zai zo ya ringa zuga ka ya hana ka yin abubuwan alkhairi da dukiyarka ko da rayuwarka wanda ƙarshe ka zo ka mutu baka yi abin da ya kamata ita duniya da kake ganinta ana yi gobe za ka ma ba za ka sani za ka ci gaba da rayuwarka in barna kake ka ci gaba da barnarka in rashin mutunci kake ka ci gaba da rashin mutuncin kuma gobe za ka mutu ko ba ka da wanda ya isa ya hana ka mutu muna gane ha kaga ma'anar abin da ma'anar babin wato maganar da Sheikh Nasiruddin Albani ya kulla ta fito a cikin wannan hadisi kaga ya kabbala Ibrahim bayan ya kabbala Ibrahim sannan kuma ya yi hawaye wannan shine yake da alaka da maganar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim da Al-Imam Al-Baihaqi ya rawaito irin hadisi ka karanta a ah, a cikin gabata jimin a baya za a ga ƙarin bayani alhamis hadisi na biyar ana abdullahi ibn ja'far radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma hala ala ja'farin salata an ya'tiyahum ثم أتاهم فقال لا تبخوا على أخي بعد اليوم in na fassara hadisin nan zan yi tambaya me alakar wannan hadisin da abinda Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa bayan Ja'far ya rasu Annabi sallallahu ya dan jinkirta ya dan sassauta wa iyalan Ja'far kwana uku bai je gurin su ba bayan rasul Ja'far bayan an gama komai an yi duk abin da ya kamata sai dai kwana uku bai koma zuwa gare su thumma atahum bayan wannan kwana uku sai ya je faqala sai ya ce la tabku ala akhi ba'da al-yawm kada ku sake yin kuka ko hawaye akan dan uwana bayan yau muna gane bayan kwana uku su kara to wannan hadisin me alaka shi da maganar da Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa me alaka na kuka sauran hadisan ma sun faɗi kuka yi na? iyakance kukan da mashi Allah kai fa yawwa saboda shi da abin da kuka daidai ne saboda shi malamin cewa wa juzu lakum kashfu wajhil mayyiti wa tadbiru sannan yace wal bukawu alaihi thalathat ayyam ashe ba san ka wuce kwana uku kuma kana ta kuka kai na rana na daya na biyu na uku ya isa domin ka ci gaba da kuka ba da ba ko ba ka bari ko zai dawo ya riga ya tafi ai qudi al-amru alladhi fihi tasaftiyan an riga an gama hukunta al'amari Allah ya ce wani ya mutu kawai wani ya mutu in wannan nan ya riga ya mutu shikenan kuma darasin da ya kamata mu ringa sawa a ranmu a cikin nan gurin shine mu ringa gane cewa fa a cikin mutanen da suke mutuwa akwai waɗanda sun fi mu kirki in ilimi ne akwai wanda sun fi ka ilimi sun mutu in nagarta ce akwai wanda sun fi ka nagarta sun mutu Allah ko ba haka ba to ashe kai ma za ka mutu dole za ka mutu shi sa wani malami ai yace wani bawan Allah ka yace yace mana albaqa'a taqallubu shams wa gurubuha min haythu la tumsi wai abin da ya hana kowa ya wanzu a bayan ƙasa ya zauna ya zama cewa ba za ka mutu ba shine in dai rana tana fitowa daga nan tana faduwa nan wata in ta fito ta nan kafin ta fada nan an gama da kai yanzu wanda babban malamin mu Dr. Alhassan Said wannan abin ya faru da shi rana ta fito nan da ransa amma kafin ta fada nan ya rasu ko bai rasu ba ya rasu to kai ma haka kai ma haka wata ran kuma za ta fada nan kafin ta fito kuma a nan din kai kuma ka bar duniya shi sa wani ce wai da wai wai wai yasurru mar'u ma dhahaba al-layali wa inna kunna lahu dhahaba yace dan adam ne yana yake murna wai an yi dare gari ya waye yau sai murna ya ce ai ga April biyu ga April uku ga april to akwai april ɗin da ba za ka ji uku gare shi ba ya ce wannan daren da ake daren nan da ake yake zuwa ya tafi ya zo ya tafi da kuma ta haɓa tafiya kare lahira wataran sai dai kuma ai wani daren baka duniya ai wani ya gama magana ya ce wai laukanati duniya ta dumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya wani kuma lakana rasulullahi fiha mukhallada wai da duniya za ta dawwama a gurin wani to da annabi sallama ne zai zauna a duniya amma annabi tun yana raye Allah yake biya mai fa sai ka mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta famul khalidun ba wani dan da muka samu dawwama a duniya in ka mutu to su dawwama za su yaga ishara cewa cewa zai mutu banda nasoshi da suke magana kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna kullu nafsin da'ikatul maut thumma ilaina turja'un kullu nafsin da'ikatul maut kaga duk wannan ayoyi ne da suke nuna cewa za a mutu lalle sai ku san adam sai ya rasu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya rawahu abu daud wa nasai wa isnaduhu sahihun ala shart muslim imamu abu dawud da imamu nasa'i suka rawaito wannan hadisi isnadin sa sahihi ne akan sharadin muslim wa akhrajahu ahmad bi atammi minhu ahmad ya rawaito hadisin da yawan da yafi wannan wa sayati lafzuhu fi ta'ziya lafazin imam ahmad yazo a at-ta'ziya insha Allah ta'ala da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala muna gane ha malam ya fasali na biyar da cewa ma yajibu ala ala aqaribil mayyit bari ga gane yaran malamai da zai magana abubuwan ba sai ce ma yajuzu nan da yazo sai ce ma yajibu akwai bambanci me bambanci ma yajuzu da ma yajibu me bambanci menene wajibi a idan malamai a yaran su suka ce abu kaza wajibi ne miske nufi na eh yanzu idan aka ce ma yanzu malamai na usulul fiqh suna kiran abu kaza wajibi wace ka'ida za ka bayar ce da duk wanda ya ga abu kaza zai gane wajibi ne ko ba wajibi ba ne wace ka'ida ce to ka'ida ta kusa in an ce abu kaza alwajib ana nufin ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku abinda in ka aikata za a baka lada in ka ki kuma za a baka zunubi shine wajibi duk abinda ka san in kai wannan abin yana da gaba biyu yin salada barin sa zunubi to wajibi ne yanzu ba sallah azhar wajibi ce in kai sallah azhar za a baka da ko ba za a baka ba za a baka to idan ko baka yi ba za a baka zunubi ko ba za a baka ba to ta zama wajibi ta yadda za a gane mu dauko sallar duha sallar walhatu ko ya san sallar walhaku in ne sallar walha za a ban da ko ba za a ban ba to ban yi ba akwai zunubi ashe ba wajibi bace mustahabbi haramun duk abin da in ka bar shi za ka samu lada in ka yi shi ka samu zunubi na same haramun zina in ka bar zina lada za ka samu shi sa Allah ya bude su da ba sa zina ce walladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aymanuhum to kaga wannan shine haramun muna ganewa shan ruwa tsaye in ban sha ruwa a tsaye in na sha ruwa a tsugune ba a tsaye ba zan samu lada ko ba zan samu ba za ka samu dan manzo Allah ya faɗa a hadisin muslim ya ce duk wanda ya sha ruwa a tsaye a amayo shi duk wanda ya sha ruwa a tsaye to ya amayo shi amma an ga ya sha ruwan zanzan kuma a tsaye da haka aka ce wancan hannun na makaruhi ne da haka in ka sha a tsugunan za ka samu lada amma in ka sha a tsaye fa babu zunubi kaga ya zama makaruhi me ja'izi ja'izi abinda ya halatta kai ya halatta ya in ka in in kai shari'a ta baka dama kai in ba yi ba shari'a ta baka dama kai ana ba tan gane ba wani zunubi za a baka ba wani lada za a baka ana ba tan gane to nan malam sai ce ma yajibu ala aqaribil mayyiti abin da ya zama wajibi akan makusantan mamaci wa yajibu ala akaribul mayyiti hina yablughuhum khabaru wafati amrani yana wajaba akan makusancin wanda ya rasu yayin da labarin mutuwar ya zo musu abubuwa biyu ne ya zama wajibi akan su al-awwal abu na farko as-sabr war rida bi qadri bil qadri ya kaulihi ta'ala Shi ne yin hakuri da yadda da ƙaddara saboda faɗin Allah ta'ala kadara ce muna da cikin rukunin imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri Allah ya ce to za ka yi hakuri kuma ka yadda da ƙaddara kaddara inji Sheikh Nasiruddin Albani ce saboda faɗin Allah ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal Allah ya ce lallai sai mun jarrabe ku lallai wallahi za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawf da wani abu da tsoro mana wani abu na razani na tsoro ya zo ya same ku ko tsoron makiya ko wani abu kamata. haka wal da yunwa watan Allah ya jarrabe ku da yunwa wa naqsin min al amwali wani sa'in a jarrabe ku da tawayar dukiya wataran kuta ta kona wataran ɗan fashi su ɓaci wataran ka je ka sai kaya ka faɗi duk wannan tawaya ce wal anfusi da tawayar rai Allah zai jarrabe ku da ita wataran ɗan yi mutu ba yadda za ka yi kai babanka ma sai mutu ba yadda za ka yi mahaifiyarka ta mutu ba yadda za ka yi naqsin min al-amwali wal anfusi a jarrabe ku da da da da tawayar rai yau wani na kai mutu gobe wani na kai mutu jibi wani na kai mutu gatu wani na kai mutu was samarat da kayan abinci da na marmari duka ku yi shukar bace ba ko fari zuwa su ko ruwan sama ya ki zuwa ya zanto cewa amfanin bai kai ba muna gane ha amma Allah ce wa bashirin sabirin Allah ya ce wa bashirin sabirin ku yi wa mai haƙuri ku yi wa masu haƙuri bushara mana waɗanda Allah zai jarrabe su da irin waɗannan abubuwa kuma su yi haƙuri ku musu bushara Allah ya ce alladina idan asabarhum musiba su ne waɗanda idan musiba ta same su qalu sai su ringa cewa inna lillahi lalle mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un sannan kuma ga Allah za mu koma ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika waɗannan salawatun min rabbihim alaihim nan as-salatu shine yabo yaban Allah madaukaki ya tabbata a gare su wa rahma da kuma jin kan Allah tabaaraka wa ta'ala wa ula'ika humul muhtadun waɗannan kuma su ne shiryayyu ashe in jarabawa ta zo haƙuri ake yi da juriya ko ba ka ba malam yace wali hadisi anas ibn malikin radiyallahu anhu qala yace zaka yi haƙuri ka yadda da ƙaddara saboda hadisin anas an malik Allah ya ƙara masa yadda saboda hadisin anas an malik Allah ya ƙara masa yadda yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bimra'atin 'inda qabriha wa iya tafki annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata a daidai wani kabari mata tana kuka ya ganta a zaune a gurin kabarin kawai tana kuka faqala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ittaqillaha wasbiri ke baiwa Allah ki ji tsoron Allah kuma ki yi hakuri ki juriya to bata gane annabi ba Fakalar sai ta ce ilaika anni malan karbudin ka rabu da ni fa innaka lam tusab bi musibati kai din bara kike faɗa wannan magana ba fa a jarrabe ka da irin abin da aka jarrabe bane ba shi isa kake faɗa ba a jarrabe ka da irin abin da aka jarrabe ni da shi bane qala wa lam ta'rifu ana ce amma ba ta san shi ba da ta san annabi ne ba za ta faɗa ka ba amma ba ta san shi ba ina ba ta an gane qila al-asi aka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan din ba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhadaha mithl al-maut ainan take sai wani abu ya tasan mata kamar mata mutu saboda kidimewa da damuwa fa'atat baba rasulallah sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin an ce mata manzan Allah ne amma ta zo gidansa bata ta game gadin kofa ba bata ga wani wanda yake tsayawa a kofa sai an yi ya koma ya yi nemo iso sai ya yi kaza sai ya yi kaza ba kawai ta ce ta same shi faqalat ya rasulullah inni lam a'rifka sai da ce ya manzan Allah wallahi ban san ka ba ban gane ka ba ban san kai bane ya ma'aikin Allah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna sabra inda sadamatil ula yace lalle hakurin da Allah zai karba shine wanda bala'i na dira ka hakura abun musiban na faruwa kaga aijo zai ma ne kwatsam zai zo ma bakacitan zai zo ma da damuwa zai zo ma da da da da da da a lokacin da wannan abin ya faɗo ma a lokacin ake so ka hakura ba sai kai zage zage ba kaga mu hadan bagajen banganu kace kuma na hakura to wani ba Allah da aka ce ya zo yana jan ruwa irin mikaya ce haka yana jan ruwa kawai sai in sa suka faɗa ruwan ya tabbatar ni jaba ci shigo sai ce sadaka a wannan ba sadaka bace kawai wannan ba sadaka bace eh wannan sadakar dole ce ko ba haka ba musibar da ta kwatsam to tana sauka sai ka koma zuwa ga Allah muna ganewa a karjahul bukhari wa muslim wa barhaki wa siyaqu lahu siyaqin na baihaqi ne wasabru ala wafati alawladi lahu ajrun azimun wa qad jaa fi dhalika ahadithu kathiratun adhkuru ba'daha malan yace yin haƙuri akan mutuwar ɗaya, dan cikin kai rasu lallai wannan yana da lada mai girma kai hadisai masu yawa sun zo akan haka zan ambaci kaɗan daga ciki ya ce zan ambaci kaɗan daga ciki awwalan hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassuhu an-naru illa tahillatal qasami akhrajahu ash-shaykhani wal bayhaqi an abi hurairah a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani ɗayanku daga cikin ba wani ɗaya daga cikin musulmi da ‘ya'yansa guda uku za su mutu. Aina ba ta gane, ko ka ce ‘ya'yan mutum uku daga cikin musulmi ba za su mutu ba, ba ta masu hunar kuma wuta ta zo ta shafe shi, ‘ya'yanka guda uku su mutu a matsayinka na musulmi kuma wuta ta shafe ka to ba zai yi ba. Aina ba ta gane, sai ce illa ta hillatal ƙasami. sai dai iya abin da zai warware rantsuwa Imam al-Bagawi a cikin sharh sunna Imam al-Bagawi a cikin sharh sunna sharh sunna sai yake cewa abinda ake nufi illa qadara ma yubirru Allahu qasamahu fihi illa gurgudan abinda Allah zai warware rantsuwar sa shi me ake nufi da wannan shine Allah ya alƙawarin kowa sai ya wuta. to wutar nan ba za ta shafe ka ba sai iya abinda za ka yi ta wajenta kuma yadda malamai suka faɗa suka ce wani zai wuce barjan wa salaman wani zai wuce dan dan ji tunaninta gwargwadon imanin ka biyar ga Allah gwargwadon yadda zaka wuce ta wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya wuce dan al-wurud shine shiga ta cikin wuta ka wuce shi sa Allah ya ce innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha wariduna haka tana nufin shiga tana nufin gangarawa dan ya ce walamma warada ma amadayana kaga ba cikin ruwan ya shiga ba ta gefe ya gangara amma innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun antum laha dakhilun ana fatan gane kuma Allah ya ce wa in minkum illa wariduha to sai dai wannan kawai in dai ga mutum a cikin wuta ayansa guda uku sun mutu sai dai wannan tunda Allah ya ce kowa zai wuce shi ma zai wuce da gurin shine illa tahillatal qasam haka albagawi ya faɗa a cikin sharh sunna ina fata an gane wannan hadisin ya nuna mana fallalar ya'ya in sun rasu shi sa Allah mu madaukin sarki ya kira ya'ya baiwa in suna raye baiwa ne in sun mutu ma baiwa ne tun daga shi za su mimma garkuwa da wutar jahannam ko ba haka ba shi sa ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir yace mulkin sama da na ƙasa din nasu ne yana halitta abin da ya ga dama yana wa wani baiwar 'ya'ya mata zalla sai aka fara da mata ibn al-qayyim a cikin tufatul wudud bi ahkamil maulud yace fara ambatan mace anan to shine zai rufe mata raunin da take da shi na bambanci tsakaninta da namiji shi sai yace yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur wani kuma a bashi 'ya'ya mata kuma za gaba daya wani 'ya'ya mata gaba daya wani 'ya'ya maza gaba daya aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wani kuma a cakuɗa masa maza da mata amma gurin wanda baya aiwa sai Allah ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yana sanya dan wannan ba baiwa bace ai duk wanda ba ba shi da ba Allah ya jarrabe shi saboda dan nan daga ran da aka baka shi zaka ringa mai hidima ana baka lada har lokacin da zai balaga sannan kuma ɗan nan duk abin da zai na alkhairi sai an baka wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sannan kuma duk abin da ya za a baka na lada sannan bayan ka mutu kai a karan kanka iya daga cikin sadakatin jariya kamar yadda hadisin muslim ya faɗa ko hadisin abu huraira a bukhari ma fitar da shi a cikin al'adabul mufrad to in ya ci gaba da rayuwa lada za ka ringa samu duk abin da ya sai an baka sannan in kuma ya mutu to nan kuma in sai kai guda uku za su zama garkuwa kai guda biyu ma za su zama garkuwa daga shiga ina wutar jahannama kaga haihuwa duk inda yake haihuwa bai wace kuma wannan ne yasa turawa saboda sun damu sai sun shiga wutar jahannama ba sa son mai yaya sai a ce wani family planning sai a zo a ce wai ka yaya da yawa wai za ka yi talauci Wani ka saya ba wanda ya kowa talauci irin mata ɗaya yo na samu kuɗin na samu kuɗin da ta biyu ai talaucin ne talauci ne sai zauna da mata ɗaya yi ɗai ɗai ne daga cikin mutane suna da wadata suka zauna da mata ɗaya aka su kuma irin wannan sai dai musu addu'a Allah ya saba kun karfin su akai ba Allah ya sa ra'ayin su ne ko ba haka ba amma ka zauna da mata ɗaya kamar ni fitilar keke bayan gidan ka kato ne ga bene ga komai amma mata ka kwada wata rana wata rana wata rana Jubair Sa'id ibn Jubair ina na asun Bukhari sai ya wuce sai ya wuce Abdullahi dan Abbas sai Abdullahi dan Abbas ya ce masa kai Jubair an kai Sa'id ibn Jubair kai aure yace kai aure fa inna khayra hadhihi al-umma aktharuha nisaa wanda yafi kowa alkhairi a cikin wannan al'umma shine wanda yafi ta yawan matan aure wannan magana sai sai malamai suka karu juna ilimi wasu suka ce abinda ake nufi mai mata biyu yafi mai mata daya ko ba ka ba mai mata uku yafi mai mata biyu mai mata hudu kuma yafi mai mata uku shine ma'anar fa inna khayra hadhihi al-umma aktharuha nisaa wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi shi ya fi kowa alkhairi da haka shi ya fi kowa yawan mata to duk da hakan dai sai ka koyi da shi kai maka yawan matan kan me da propaganda ta ta Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyakum wani gurin nahnu narzuquhum wa iyyakum kawai da abin da yake na ganganci ne ba a su baka da halin rikewa ka je ka aura to wannan kuma ka saba musulunci amma in kana da hali ka aura ka aura daya biyu uku hudu dinda ji an ce za a yi doka ko za a yi doka ba za a yi aure ba za a yi doka ba za a yi aure ba wai ba wanda zai yi aure sai abin nan na karanta dokokin kasashe lokacin da nake cost of masters na karanta ta indonesia na karanta ta malaysia na karanta tunisia su tunisia ma saboda tsabagen zalunci wai sai suka ce ai Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku yi adalci ba ba wuri daya ko abin da damun ku ta mallaka sai suka ce to Allah ya gama warware wannan matsala in dai ba za ka adalci ba ka zana da daya to Allah da kansa kuma ya faɗa ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum da haka ba wanda zai kara duk kudin ka a tunisha tare da cewa walan tastati'u an ta'dilu abin da ake nufi fil mawaddati wal mahabbati wash shahwati soyayya da kauna da sha'awa in kana da mata biyu ba iri ɗaya bane sai ka ji ka fi son wata A yana bata an gane wata ran yau mata wannan karatun aka ce in ya ga mutum da mata biyu to ya fi son shi ne ɗaya ta same ta ce ta kafa da gaskiya wai ta da gaskiya wa ya fi so ita ko ɗayar ko ba ka ba to da haka tunisia kenan su kuma malaysia da da morocco sai aka ce za ka yi application ne zuwa kotu idan ka yi application zuwa kotu za a kira kai da matarka a saurare ku a kotu abu huda ake so matarka ta tabbatar ta tabbatar da cewa ƙarfin sha'awar ka na namiji kafi ƙarfinta abu na farko ma kenan muna ganewa sannan abu na biyu sai ta tabbatar da cewa kuɗin da kake samu ya ishe ta akwai extra wanda za ka ba waccan nan jayu na uku sai ta yadda a yi na hudu gidan da take ciki digir masa ko da ya kan faɗin masallacin nan daga farkonsa zuwa ƙarshe to ba za ka shiga mata da wannan ciki ba sai dai ka je ka nemo wani gidan gidan ka ne fa Allah ya aure yi aka na karanta duk wannan dokokin to dan Allah kuma wannan abin shi ake so a dauko a kawo mana kuma wai a zo a ringa cewa wai wai ana haifar ƴaƴa barkace suna zama terror suna suna zama terror suna zama terrorist yanzu dan Allah wanda ya tafi daga Najeriya ya je Amerika ya shiga jirgi zai tayar da bom dan Allah dan talaka ne ashe ba talauci bane terrorism terrorism ba ba wanda ya tafi daga Najeriya ya je zai an ISIS shi ma dan talaka ne kuma kababan watsa labarai aji sun fada aji sun fada kuma in kace ba za a yi aure ba to yanzu Allah wanda ya zo ya auri mata uku ko hudu sai ya tsaya ce to ya zai da su Horas kenan zai inda ba shi da wadata. Ko mun karanta cewa annabi Salama akan yi wata ɗaya ko biyu. A gidan annabi Salama babu abincin da za a daba ba wai dan ba a ga dama ba a dan babu. Abin da suke ci al-aswadain ruwa da dabino kaga wannan wayo ne an yi polio bace ba an yi family plan din movement da ba aina fata an gane yanzu kuma sai aka biyo tunan ana so wai a ce wai za a hana talaka aure za a hana talaka aure bayan wannan yanzu ku da kuka ce za ku yi doka ne dokar da za ku yi kuna son ku yi ta ne don wanda ba shi da hali kai ya ƙara to me ya kawo magana kuma cewa ba za a yi wa yarinya aure ba sai ta kai shekara goma sha bakwai ai talaka ka kuka ce kai yi aure kuma wannan magana da suke yi wallahi za su iya ridda su daga addini hujja anan shi ne. addinin musulunci ya yadda a aurar da mareniya ba a ce mutum maraya kwa sai in ya zama bai balaga ba wa yas'alunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتون هن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن wannan aya ta hanna ana iya yi wa mareniya aure kuma mareniya bata balaga ba su ku ƴaƴa mata kamar yadda Usaimin da sauran malamai suka faɗa mace tana fara al'ada tana shekara 13 mafi yawan mata haka ne kaɗan ne suke farawa kafin 13 kaɗan ne suke farawa bayan su mutu 13 karanta littafin ad-dima'u tabi'iyya to wannan an mata aure kafin ta balaga ta kafin ta kai sha uku kenan sannan da Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di da sauran malaman tafsiri suka ce wacce ya zanto cewa ba ta taɓa yin al'ada ba shine saboda kankantarta ita ma an ce ta idda dan Allah duk matar da aka ce ta idda kaga za an aure ta ne an sake ta ga ta kowace fara al'ada ba to sannan ka cokam ka cokam manzala sai salama ya aurar da rukayya da ummu kulthum da zainab ba wata wuce shekara sha daya a cikinsu kuma an kada kai lissafi za a gane haka ne manzala salama mafi ingancin na ce ya auri Kadija yana da shekara 25 an aiko shi yana da shekara 40 tsakanin auren Kadija da aiko shekara nawa sha biyar to a nan ya auri Khadija fa a sha biyar ɗin ya aure ta har suka haifi ‘ya'ya uku ka san dai ko shekara ɗaɗɗe ne dai ka san cewa ba wacce aka aurar a cikinsu da shekara sha biyar akwai wacce aure shekara bakwai ba ko shida aka yi aurar da zainab da ummu kulthum da rukayya tunda dai ya aurar da su ne kafin annabta kafin ya zama annabi ya aurar da waɗannan muna ganewa sannan ya zo ya auri aisha tana da shekara shida wata riwaya shekara bakwai ya aure tana da shekara shida ta tare a gidansa tana da shekara nawa tara ba ka tambayar da zamu musu a nan gurin shin manzon Allah da yawa ƴaƴansa kuma yaje ya auro ƴaƴan wasu haka kuskure ya kamata a bayani kuskure ne ko kuma ita wannan dokar irin dokar old modern doka ce ta da yanzu ku za ku sabuwa tun da yanzu ku waye ne kun fi annabi wayewa eh mana ku kun fi annabi wayewa kenan shi sa kuke ganin bari ku zo ku yi wani abu kasan ku tun da aka soma dangin ku daga A har zuwa Z ba wanda ya rabin annabi a wayewa babu shi sannan duk wanda ke kokarin yin wannan dokan muna tambaya kowa ya faɗi Baba su tana shekara nawa aka haife ta har aka mata aure kowa ya bayani mahaifiyarsa tana da shekara nawa aka yi mata aure ko yana nufin kakanninsa kuskure suka yi shi ma babansa da ya je ya aure kuma kuskure ya yi ya kamata ya bayani ya kamata mutum ya bayani mahaifiyarsa kowaye daga ɗaya har zai muna da tambaya wannan tambaya ce da shekara nawa aka yi wa iyayensu mata aure ya kamata mutum ya bayani duk wannan shekara hamsin 80% na mutane ɗin shekara hamsin zuwa sama ana aurar da iyayensu ne ba su shekara sha hudu sha uku sha biyu ba to duk wannan ya kamata a mana bayani duk kuskure suka yi sahabbai da suka aurar da yaran su kafin su balaga da kuma su da suka je suka aura duk kuskure suka yi tare da cewa su ba suna da garantin Allah ya ce yin aljanna ne su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 sannan yahudawa ka karanta talmud in ka karanta talmud yahudawa sun yi da wani abu da suke kira keten na marriage keten na marriage shine teenage marriage auren yan karamar yarinya suka ce ana fara wa yarinya aure ne daga shekara biyu da wasu 'yan watanni zuwa sama yahudawa wanda ne asalin abin da ke cikin talmud na yahudawa na yi rubutu akan wannan na rubutu akan wannan yahuda ma wannan shine addinin su kuma dan Allah ya ringa kai da baka san cinta ba baka san santa ba baka san kudin maganin ta ba duk ba manta ne mata wannan wajen aurar da ita ne bai isa ba ake ma ka san ƙarya ka ta sha ƙarya na fiyata ni na haifi kayata fa na kula da tarbiyyar ta ba wanda ya taimaka min gwamnatin ba ta iya bani magani gwamnatin baya tallafa min da komai duk abin da na siya ya gobe sai an kara mun a haka na tarbiyyantar da yarinyar na har ta kai yadda ta kai kawai wani ya zo daga sama wai ce ba zan aure da ita ba sai ta kai shekara kaza to kai kuma asuwa kare da tallan tsire ne ko da tallan manja sannan kuma constitutionally constitutionally wannan dokar is null and void saboda a cikin constitution akwai freedom na religion under chapter 4 na fundamental right akwai freedom of religion mu kuma yana daga cikin addinin mu ya halatta mu aular da ƴaƴanmu suna hana ko bayan sun girma wannan jawaz ne ya halatta to constitution ya ba mu dama mu practicing addinin mu an zo amana wata doka da ta hana mu mu addinin mu shi kuma constitution ya faɗa a section 1 subsection 3 ya ce dukkan wata doka da aka yi in da ta saba provision da constitution wannan dokar is not and void takardar tsire ta fi wannan dokar ko ba kasar da suka irin wannan dokar ba su tsinci kansu a cikin bala'i da kawai abinda malamai kamata dole malamai su yi bayanin gaskiya dole mu abinda musulunci ya ban mana imamun nauyi ka karanta ka karanta ibnu taymiya ka karanta lissafin ibnu kudama kai ijma'i ne cewa malamai ya halatta a aurar da yarinya duk kankantarta za ka yi aurar da ya shekara ɗaya amma maganar da ake shi ne tariya shi ne malamai suka ce ran da za tare ta kai shekara kaza ko kuma wani abu na balaga ya fara bayyana a cikinta kamar mama kamar gashin hammata kamar ta fara al'ada sai a ce to ba za ta tare ba sai ta yi mama wannan babu ne. ba za ta tare ba sai ta yi gashin hammata ba za ta tare ba sai ta fara al'ada ba za ta tare ba sai ta kai shekara kaza wannan ya halatta amma a ɗaura mata aure ko ɗan shekara ɗaya ce aka ɗaura mata aure a musulunci an yi dai wani sai ya fito ya ce wai ai masu irin wannan magana wai rashin kunya su rashin kunya to abin da za ka yi shi ne su waɗanda suke son dokar nan sai ka kwatanta matsayinmu da matsayin da matsayinsu sannan sai ka kwatanta matsayinsu da matsayin manzan Allah to su manzan Allah ya yi sun ce ba za a yi ba a cikin waye waye waye ba yake akan ba daidai ba manzon Allah ya ce ga tsarin da ya bar mana a matsayin addini sun zo sun ruguza wannan tsari? mu kuma dan sun zo za su ruguza tsarin manzon Allah sallama mun ce ba gaskiya bane to me lafi dole a ga mutane addinin gaskiya dole a ga mutane gaskiya shi babin aure babi ne na in mutum yana so yayi yayi in ba zai yi bai bari matakar zai kare kansa ɗayar ma an kasan za ka kare kanka ba kai auren ba wanda ka saba ba ba wanda kai wa laifi ba ka saba ma Allah ba ladan aure ne da ake samu ba ka da shi ladan da ake samu ta fuskar ɗaya ba ka da shi domin ba ka samu ba kuma wata matsala shi ne ta yadda za ku gane abin da ya sa ake son ƴaƴan musulun da zama balagaggu a gida sannan a yi musu aure dalilin da ya sa ake haka so ake a lalata al'umma mu ta zama mazinaciya al'umma ta zama ɗan lesbian ta zama ɗan homosexual barin ba mu hujja ta hankali ɗan Allah shekara 25 zuwa 30 da suka wuce in aka wa yarinya aure aka kai ta gidan miji tana guduwa ko ba ta guduwa tana guduwa saboda ana aure da su ne 13 sha 15 ana kai su gidan miji kanana ma'amala da ke tsakanin miji da mata busanta ba a hankali a hankali za su koya kai wata mijinta na mako sai dai su rabu a haka bai taba saduwa da ita ba sai a na biyu sannan ta zauna iyayen mu sun zabi da malaman mu sun zabi su wannan da don su kare mutuncin al'umma shi sa wancan lokacin budurwa ko ɗakin saurayi bata iska je ba budurwa bata isa bata isa a ganta ma da saurayi tana tafiya akan titi kafada da kafada ba yanzu zamanin haka yake in kika sai a ganki ko da kofar shagon saurayin ki ne sai an miki waka a da amma yanzu wayewa ne sauran ce dauke ki a mota ku tafi inda za ku je duk wayewa ne saboda me saboda an bayyana sun zama kandama kandama shi yasa yanzu kane wa yarinya aure kai ma ko yarka ce ka sun ba da za ce ba impliedly tana ga ma min haka lagnakum wa fiha nuridukum wa min nukhrijukum ta mutu kenan amma ba yadda za a fito tana cikin gurin ka taba gani yanzu an yi wa yarinya aure ta gudo wata fa motar motar daukan amarya ta zo ta zo kofa fastabiqul khairat ko ba ka bane kuma a da sai a aurar da ƴan mata dubu baka da yakinin kwaya ɗaya namiji ya taɓa mata haka da sunan shawa? dubu amma yanzu ko a gidan ku aka aure da goma baka isa karanci ba baka isa ba ko irka ce ba za ka rantsi ba sai dai ka ce mu a zahiri tunda dai mu buga komai ba to mun yadda kaza wannan kuma kowa haka hukuncin haka za ka yi mutum amma da yaƙini wannan ya jawo yanzu ta soyayya soyayya fa kawai da za a ringa taba jiki ita ce mai tsafta yanzu wata sai an gama tambadewa gaba ɗaya sannan za a zo a auren saboda shi ya balaga ita ta balaga ba samu an yi aure ba sai a samu matsala sannan rashin yin aure da wuri yanzu yana kawo lesbianism in kana musu ai kana da waya kuma kana da youtube abinda nake so idan ka je gida a cikin youtube ɗinka ka rubuta mata masu auren jinsi a gurin a gurin a YouTube din in dai kana data sosai sai bude ma za ga mata masu auren jinsi ko a nuna ma hoton sun rungumi juna kuma ana baka labarin wance da wance sun yi aure rana kaza da kaza da kaza da kaza a ranar 24 ga watan 8 a 2014 ina sauraron BOA kawai sai ana ana ana case din wasu yara da rikayya da Aisha sun auri juna tsawon shekara biyar kaga sun yi auren 2009 kenan da suka yi auren bayan shekara biyar sai wacce ita matar da aka aura shi namijin dubba mata ne shi kawai namijin sai ga matarsa tana kula wata sai kishi ya tashi ka ji lalacewa da kishi ya tashi sai rigima daga nan sai 'yan sanda sai kama sai kawo police station daga police station sai kotu ba kunya ba tsoron Allah suke faɗa wa 'yan jarida na aure ta ne shekara biyar bayan na ji ɗaya macen fa na aure shekara biyar na wuce kamata ta yake dubu biyar na ga tana kula wata wannan shine dalilin da ya sa aka fada dan Allah yara suna zama ɗan lesbian kafin su balaga ko kuma bayan sun balaga to akwai wani gari dutse a Kaduna a nan kesin ya faru a rubutu na da ne lokacin da nake digiri na biyu na sa abin a cikin rubutu yana ciki to irin wannan kwamata lafa ita ake so a yi kuma duk wannan abubuwan kuma duk wannan abubuwan kara muke yi mun san dan adam yana da damar ya initiating doka ko waye ko ka zaka yi initiating ita ce majalisa ta yi ba komai amma dai mun sani masu damuwa a dokar nan ba su da alaka da doka ko ta kusa ko ta nesa ba su da ita domin legislative su suke yin doka su ko ba legislative bane executive su suke executing doka ta zama doka su kuma executive bane judiciary su suke interpreting doka su kuma judiciary bane to me yasa suka damu sai an mana doka irin ta gudawa ni da tambayar da har yanzu ni take mun kai kawo a raina wai anya tambaya muke dan bamu sani ba shin wannan kwangila ce daga wajen yahudawa ko kuma a'a ana yi ne tsakani da Allah gaskiya mu ɗan Najeriya ko ɗan Kano muna da damuwa akan wannan muna son domin abubuwan mu suna ba mu alamar cewa gaskiyan magana shine akwai element na kungila a ciki amma ba mun ce kungila bace mun fahimta ne muna zato ne muna tsammani ne inda akwai ai mana bayani in babu dan Allah ai mana bayani mu gane inda akwai ai mana bayani in babu ai mana bayani mu gane ana fatan kowa ya gane abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik